This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe 4 agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana a yau Alhamis tara ga watan Janairun shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hawwa da kanin labarai. A yau Alhamis ake sa ran gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka marigayi Jimmy Carter a cocin Cathedral da ke birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta rawaito sabbin mace-mace har saba'in a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. Kasar Sudan ta kudu ta bayyana aniyar samar da gangar ɗanyen mai akalla dubu casa'in a duk rana. kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau alhamis za a gudanar da jana'izar girmamawa ga tsohon shugaban amurka jimmy carter a babban majami'a ta ƙasa da ke birnin washington dc sannan za ku ji cewa dakarun ƙasar chadi sun murkushe wani hari da aka kai a fadar shugaban ƙasar da yammacin jiya laraba ya ce mutanen da suka kai harin su kimanin 24 ne dauke da wukake da adduna cikin wata mota kirar dina bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar inda shirin na wannan makon zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan ka'idojin shan magani don gujewa samun matsala Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da maraice ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Alhamis ake sa ran gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka marigayi Jimmy Carter a cocin Cathedral na kasa da ke Washington kafin binne shi a mahaifar shi ta jihar Georgia. shugabannin kasar da suka gaji kati da ke raye bill clinton george walker bush barack obama donald trump da joe biden duk za su halarci janazar a nan birnin washington dc da shugaba biden din zai jagoranta mutane sun rika gaisuwar bankwana ga marigayen tun a cikin dare a inda yake kwance a capitol a cikin akwatin da yake ciki da ya kasance tun a ranar talata david smith farfesa a cibiyar zaman lafiya da warware rikice-rikice ta jimmy carter da ke jami'ar george manson ya ce ko shaka babu marigayin tsohon shugaban kasar ya taka rawa akan abin da ya shafi aikinsa ya shaida murya amurka cewa ya zo capitol ne domin girmama tsohon shugaban kasar da kuma manufar da ya gina a ranar alhamis ɗin ma'aikatar lafiya ta gaza ta rawaito sabbin mace-mace har saba'in a yakin da isra'ila ke yi da hamas lamarin da ya kai yawan adadin Falasinawa da aka kashe zuwa sama da dubu arba'in da shida tun fara yakin a watan oktoba shekarar 2023 baya ga waɗanda aka kashe ma'aikatar ta ce sama da mutane uku ne aka raunata ma'aikatar dai bata rarrabe ba tsakanin farar hula da mayaka a ƙiddigar da ta yi to amma ta ce sama da rabin waɗanda suka mutun ko aka jikata mata ne da yara an dai soma yakin na gaza ne biyu bayan harin ranar 7 ga watan oktoban bara da mayakan hamas suka shammaci isra'ilan da shi inda mayakan suka kashe mutane 1,200 a harin suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin su 250 har yanzu dai akwai kimanin mutane 100 da ke rike a gaza inda aka yi imanin akalla kashe ɗaya bisa uku na adadin sun mutu ƙasashen masar katar da amurka na jagorantar ƙoƙarin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da ganin cewa an sako mutanen da ake tsare da su da bunƙasa ayyukan agajin jin ƙai. a karan farko wato a farkon makon nan ne kasar sudan ta kudu ta bayyana aniyar samar da gangar danyen mai akalla dubu casa'in a duk rana bayan da kasar ta dawo haikan ga aikin hakoman hakan na zuwa ne bayan da aka tsayar da samar da man a kasuwannin duniya a watan fabrairun bara sakamakon rikicin da wato ake ci gaba da yi a sudan kasar sudan ta kudu na samun kashi 90 daga cikin 100 na adadin kudin shigarta daga arzikin karkashin kasa a cikin watanni 11 da suka wuce kasar bata samu damar sai da danyen manta ba a kasuwannin duniya bayan takunkuman da sudan ta saka sakamakon barkewar rikici a khartoum a farkon shekarar dubu biyu da da ashirin uku. an cire takunkumin a ranar hudu ga watan nan na janairu da ya ba makauciyar kasar ta sudan ta kudu damar komawa ga aikin haƙar ɗanyen man. With the force Habin. been lifted lifted by the government Sudan. Ministan man fetur ɗin ƙasar kenan Port Grand Call ke cewa sakamakon cire takunkuman da gwamnatin Sudan ta yi a hukumance ta wasiƙa ranar 4 ga watan janairun shekarar 2025 kuma akan haka ne ma'aikatan man fetur da abokan hulɗa ke bayyana ranar gobe zama ranar komawa ga aiki wannan ita ce ranar da muke cike da shaukin zuwanta gobe 8 ga watan janairun shekarar 2025 ana sauraron labaran ne daga nan birnin washington dc To Madalla, kafin ku je karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Jiya Laraba tsohon shugaba Jimmy Carter na kwance a tsakiyar ginin Majalisar Dokokin Amurka. Za a masa jana'izar girmamawa ta ƙasa a yau Alhamis, wacce za ta tattaro dukkan waɗanda suka gaje shi, za su haɗa wuri ɗaya domin yi masa jana'iza. ga sarfil hashim gumal da fasar rahoton wakiliyar murya amurka anita powell daga washington amurkawa na ban da shugaban kasar na 39 a tsakiyar dimokuraɗiyyar amurka jimmy carter ya mutu a ƙarshen watan disamba yana da shekaru 100 a duniya bayan kwaye kusan shekaru biyu ƙarƙashin kulawar asibiti a Jojiya. tun daga wannan lokaci tafiyarsa ta ƙarshe ta ɗauki gawarsa zuwa ƙauyen garinsa na plain zuwa babban birnin atlanta na jihar Jojiya. sai kuma aka ɗau gawarsa ta sararin samani zuwa babban birnin washington dc don jana'izar ƙasa a yau alhamis kuma anan aka ajiye shi a ginin majalisar dokoki inda a farkon makon nan ne mataimake shugaban ƙasa kamala harris ta ba da tabbacin nasarar shugaba mai zuwa a ginin majalisar wakilai sun shaida murya amurka matsayin kata a wurinsu. I have always admired not only his courage, uh, but uh, he, he was just a real moral person. A kodayaushe ina uh, sha'awar ba kawai jajircewarsa ba, amma shi mutum ne mai ɗabi'a ta gaske. Uh, ya koyar da makarantar Lahadi ni ma na yi, amma ina tsammanin cewa ya damu da dukkan mutane. cewa shi shugaban mutane ne. President Carter was a good man. President Carter was a man who served his country. He loved America. Uh, shugaban Kata mutumin kirki ne. Shugaban Kata mutum ne da yi wa ƙasarsa hidima. Yana son Amurka. Ban yi duk manufofinsa ba, amma dole a amince da shi ɗan kishin ƙasarsa ne. Yana son ƙasarsa ne kawai. shugaba joe biden sai gabatar da jawabi ga dan uwansa dan jam'iyyar democrat we may never see his like again we'd all do well to try to be a little more like jimmy carter ba za mu sake ganin irinsa ba zai yi mana kyau idan mun yi kokari kamar na Jimmy Carter. Jimmy Carter, Manazarta sun ce mutanen biyu suna da wasu abubuwa iri ɗaya. Carter turned out to be a one-term president and Biden turned out to be. Carter ya zama shugaban kasa na wa'adi daya kuma Biden ya zama shugaban kasa na wa'adi daya. Kuma hakan bai taba nuni da haɗakar siyasa da bata dace ba. A dukkan bin zance shugabannin bi sun sanya su a gaba da siyasa kuma sun biya farashin haka. Jana'izar ta yau Alhamis ta haɗa da Biden da dukkan shugabannin da ke raye ciki har da magajinsa Donald Trump. Lokacin da aka tambaye shi ko menene bambancin kata da kuma sauran shugabannin da suka gabata galson ya yi shiru i don't even know how to begin to answer that question uh, the two are polar opposites in every respect that I can think of. Ban ma san yadda zan fara amsa wannan tambayar ba. Su biyun suna da bambanci ta kowane fanni da zan iya tunani a kai sai ɗaya. Kuma ma'ana su biyun sun kai ga shugaban ƙasa a matsayin wasu daga waje. kuma a yanzu a nan ne wannan bakon ke kwance shekaru masu yawa bayan da shugabancinsa ya kare a wuri mafi mahimmanci a ƙasarsa. a gaida sarfil hashim gumal da fasar rahoton alinta poil nan gaba kaɗan a cikin shirin ku cewa dakarun ƙasar chadi sun dakila wani hari a fadar shugaban ƙasar yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. jagoran bangaren adawa a mozambique venancio mondlane ya dawo gida daga gudun hijirar da yake a wajen kasar a ranar alhamis din nan inda ya tsaya kai da fata cewa shine ya lashe zaben da aka fafata na watan oktoba amma daga bisani jami'an tsaro suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen fatattakar magoya bayan shi da suka yi dandazoyin basa maraba zaben da aka wato zaben da ke cike da takaddama na ranar tara ga watan oktoba wanda madalin ya ce an tafka maguɗi a cikinsa ya janyo bore a watannin da suka wuce inda aka kashe ɗaruruwan masu boron a ƙasar ta yankin kudancin afirka mai yawan mutane miliyan 35 Mandalin ya shaida manema labarai a filin jirgin saman maputo yayin da ya isa kasar cewa ba ya dawo gida bane domin amincewa da wata yarjejeniya ta siyasa ya ce ya dawo ne domin rajin kansa na kasancewa a mozambique ya ce ya dawo gida ne domin tabbatar da duniya cewa bai bar mozambique saboda tsoro ba lamarin da ya kawo ƙarshen gudun hijirar da ya yi da ya soma jin kaɗan bayan kammala zaɓe idan da ya ce rayuwarsa tana cikin haɗari. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Hukumomin Chadi sun sanar cewa dakarun kasar sun murkushe wani hari da aka kai a fadar shugaban kasar a yammacin jiya Laraba takwas ga watan Janairun 2025. 18 daga cikin maharan sun hallaka. yayin da ɗaya daga cikin dogarawan fadar shugaban ƙasar ya rasu kana wasu biyu suka ji rauni kawo yanzu kura ta lafa kuma al'ummar ƙasar na gudanar da harkokinsu kamar yadda aka saba daga yamai ga rahoton da wakilin mun barma ya aiko mana. dakarun tsaron fadar shugaban kasar chad kenan jim kaɗan bayan da suka yi nasarar murkushe wani harin da aka kai a fadar ta shugaban ƙasa a wajejen karfe 7 da minti 45 na yammacin jiya laraba a wata bidiyon da aka naɗa jim kaɗan bayan faruwar lamarin kakakin gwamnati ministan harkokin wajen kasar abdurrahman kulamala wanne ya bayyana a tsakiyar farfajiyar fadar shugaban kasa da bindiga daure a kugonsa ya tabbatar da cewa askarawan gwamnatin sun dakile wannan farmaki kafin daga bisani ministan ya bayyana a gidan talabishin mallakar gwamnatin chadi domin yi wa 'yan ƙasa ƙarin bayani attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément. Ya ce mutanen da suka kai harin su kimanin 24 ne dauke da wukake da adduna cikin wata mota kirar dina waɗanda suka nuna alamun kamar motar ta lalace ne a kofar fadar shugaban ƙasa. a haukace suka afka wa jami'an tsaro da wukake a mashigar fadar abinda ya yi sanadin mutuwar soja daya biyu suka ji munanan rauni sannan daya ya dan jikata suna danna kai a cikin fadar askarawa suka buɗe musu wuta uh, kuma nan da nan aka gama da su 18 daga cikinsu sun sheƙa lahira sai wasu shida da a halin yanzu ke hannun mashara'anta abin yana da daurin kai in ji kakakin gwamnati kula mala wanne ya kawar da zargin harin ta'addanci a gaskiya ni ban ga wani tsararren abu ba a wannan haraka na ga layoyi da kiri daure a jikinsu watakila an ce masu bandugogi ba za su harbe su ba euh, amma kuma ba haka abin yake ba ba zan yi garacen ba da wani ra'ayi akan wannan al'amari ba domin hurumin mashara'anta ne shugaba muhammad debi ya umarce mu mu yi wa 'yan kasa bayani mu kuma tabbatar musu cewa wannan hari ba shi da wani tasiri babu wata barazanar da ƙasa ke fuskanta aucune menace ne pèse actuellement sur le pays. Domin jin halin da ake ciki a washe garin faruwar wannan al'amari na tuntubi Abdulrasak Garba Baba'ani wani dan jarida mazaunin Injamena. A gaskiya a jiya jama'a da dama sun ji tsoro kuma musamman ma wanda suke kusa da angwanin da ke kusa da fada amma halin yau an wayi gari alhamdulillahi bankuna duka sun bude ma'aikatan gwamnati suna gudanar da ayyukan su jami'o'i makarantu ko kowa ya tafi harkarsa kasuwanni inda na zagaya duka na gani komai na. tafiya daidai wa daida kamar yadda aka saba babu dardar hmm. ko wani fargaba ma a zukatan mutane bayan jawaban da shi wato mai magana da yawun gwamnati ya yi wa al'umma kasa baki daya. Ganin yadda aka kai wannan farmaki a wani lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin Chadi da Faransa bayan gwamnatin Marishal Muhammad Debi ta umarci Faransar ta kwashe sojojinta daga kasar. Wasu na alakanta abubuwan biyu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magunguna da ke sanya kuzari ko karfi a jiki. Ba Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, likita ya koro jawabi akan yadda ake amfani da magungunan sanya kuzari musamman ga masu aikin karfi inda yake bayani kan irin aikin karfin da ya kamata mutane su yi ko kuma akasin haka sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan aikin karfi da ya kamata a yi da kuma aikin karfin da bai kamata mutane su rika yi ba a hirarsu da abokin aiki na abdulaziz bello inda ya fara da cewa idan yanayi ya sa abin da ba mutane kamata su yi kake yi ba kamar na aikin karfi din ni shawarar da zan bayan na farko ka dubi awoyin da kake yin aikin na farko yin aiki aikin karfi a cikin rana yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ƙara ma jiki gajiya akan yin shi a lokacin da rana ta ɗan dan rage ko zafi ya dan rage haka saboda a lokacin da kake aiki aikin karfi kana expanding energy sannan ita rana da kanta ko kuma tsananin zafi yana ƙara exhaustion na wannan zafi abin nan din da kake yi sannan kana aikin karfi ya zama wajibi ka cin abinci mai gina jiki kamar mai dauke da nau'in proteins da kuma carbohydrates wannan zai gyara jikin wannan kuma zai baka karfin aikin da za ka yi kamar me da me gina. eh to abinci ya kamata mutum yana aiki aikin karfi yana samun abinci masu kamar ce carbohydrates kamar irin tuwo shinkafa da komi duka wannan suna ciki amma kuma ya kamata yana samun proteins irin duk abin da ya shafi nama ko kwai ko kifi ko wani abu wanda su kuma za su rika gyara wani wears and tears din da yake cikin jiki wato matsalolin da suka haddasa da aikin wahala yawwa wanda suka haddasa wa? wanda za su haddasa a tsaka wannan aikin da yake yi sannan aiki abin wannan aikin karfi ɗin abin da za ka ɗauka misali yanzu a ce buhu buhu mai kilogram ɗari bai kamata mutum yana ɗauka shi ba komai girman shi kuma kuma karfinsa saboda abin ya gagari ya fi karfin abin da zai ɗauka so ya rage shi misali ya zama kamar kilo hamsin ko kuma abin da bai kai haka ba zai sa ka yi aikin na tsawon lokaci ba tare da kuma ka tattara gajiya mai yawa a cikin jikinka ba sannan sai awoyin da kake ɗauka wurin aikin kuma maimakon a ce ka fara aiki tun daga safe har yamma kana aiki ya kamata a ce kana samun hutu kila idan kai aiki awa ɗaya awa biyu ka tsaya ka huta ko awa ɗaya ko wani abu sannan ka ci gaba da wannan aiki da wannan ya sana tuno da masu noma a gona ga ya magana rana kana noma gona kana duki kana noma kana aikin gona a ga gajiya ga kishirwa ga sauransu to su manoman su kuma wani shawara zaka ba su da aikin nasu na duke ne eh, ko kuma akwai wani sabon tsari kake gani ya kamata kila a kauce wancan da ake amfani da shi to abin da za a yi idan mutum misali misali Allah ya sa manomi ne so shi shawarar da zan bashi shine ya rika tana da ruwa sosai koyaushe kana da ruwa a kusa da kai idan kana aiki kai aiki dan kaɗan saboda idan kana aiki a cikin rana kamar yadda na ce maka shi zafin rana yana sa ruwan jikin ka su fita ba tare da ka sani ba so kana shan ruwa lokacin da kake aikin zai rage wannan sannan na biyu amfani da abin da is protective yana ba da kariya daga rana eh. ya zama ranar ba za ta rika dukan jikinka directly ba malwa ka ko lima yawwa malwa ko lima ko kuma rigan jikinka ya zama ba eh, kamar yanzu zaka ga wasu suna noman ma ila ba za su sa komai a jikinsa ba zaka ga ranar tana duka jikinsu directly to ka gan ka samu dai kariya tsakanin jikinka da rana tsakanin ka da rana din ya dan sa kaya masu auduga masu kuma dan kauri kadan da sosai ba wanda gobin ciki ma kadai ya ishi ka sannan kuma idan kai ka dan yi aikin ka samu inuwa ka zauna ka dan huta sannan Ko kuma dawo ka ci gaba kuma idan wuri ne da za ka iya yin aikin lokacin yamma haka to zai fi lokacin da rana kamar karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya karfe biyu din nan to wancan lokacin daga kamar karfe hudu zuwa kamar karfe shida ko karfe shida da rabi haka shi ma insha Allah zai taimaka da wayan wayannan. To dokta wayan irin sinadarai ne za a kula da su ga magani ma tukun tukwanin wanda aka santa suna da illa kwarai da gaske. To kamar yadda na gaya maka su kamar non-steroidal anti-inflammatory drugs suna zuwa a different formats sannan kaloli iri daban-daban kaloli iri daban-daban sannan kuma su wa'anda yawanci zaka ga suna sha yau za a introduce wannan a ce shi na maganin gaɓoɓi ne a introdusin wannan a ce na maganin idan kaman ka ji jikin ka yana tamna ko yana wani menene to haka za ka ji a daga shi da sauransu to duka haka za ka ga uh, formulations ne daban-daban daban daban daban tsare haka eh yawancinsu idan ka ce yanzu za ka duba zuwa non-steroidal anti-inflammatory drugs aka same su iri daban-daban in different formulation wa'inda gaskiya idan ka ce za ka yi bayani za ka ga ba za su tasirantu da cewa oke to ga wani composition wanda you should avoid ko kuma ga wani ga wasu kalolin da ya kamata a kauce ma za ka ci za ka kauce ma ko wani abin nan ba na san a likitance an yi bayani irin maganuka nau'i uku na akwai wanda za a kira psychostimulant eh, wato masu wanda kwakwalwa kai tsaye kamar kai magana wato opioid akwai depressant masu kila sa mutum ya yi bacci ko kuma hallucinogens haka wato irin nau'ukan maganuka duka na wato da aka yi wani da su ne wa'annan maganuka wanne ne ya fi dama dama ila cikin sauran amali kamar yadda na gaya maka kowane magani ana amfani da shi ne ga irin larurar da ya kamata a ba da shi ba magani za a ce wannan idan kana abusing uh, psychostimulants ko kuma antidepressants ko any antipsychotics kamar yadda kai magana irin masu hallucination da sauransu wannan ya fi wannan sauki ko wannan bai fi wannan sauki ba duka magunguna ire-iren wa'annan classes na magunguna na farko su wa'annan classes na magunguna ma ba they are not rabe-raben eh, su ba they are not over the counter drugs saboda duk magungunan da suke branches na stimulants magunguna ne wa'anda su suna da doka wa'anda ba a siyar da su sai tare da prescription sai tare da umarnin likita umarnin likita hmm. daina za a sha su da su masu antidepressant na duka za ka ga ana shan su amma tare da umarni na likita su ba maguna ba ne gaskiya inda za a samu a ce ana sha irin haka na? amma duk da haka abin da ke faruwa yanzu su wa'annan na farko suna da tsada kuma gwamnati ta sa ido a ya zamanto masu sayar da magunguna ba su kan sayar da su ba tare da prescription na likita ba hmm. amma su wa'annan wa'anda suke wannan steroid anti-inflammatory drugs na su kaga su over the counter ne a wanda ake ce ma kafaɗa chemist wanda ake hawo da su a cikin kasuwanni ga rana ga komi su kaga su ne yanzu muke neman ita gwamnati ta shigo ciki wurin ganin cewa wani kokari kuka samu cewa gwamnati tana yi na ganin cewa an ilmantar da al'umma ko kuma an hana ba su damar sayan maganukan kai tsaye to alhamdulillah akwai sashi na musamman tun daga gwamnatin ta tarayya gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi wanda yake kula da ganin cewa na farko irin wannan aikin da kake yanzu na yada bayanai game da illolin wa'annan magungunan da shansu to wannan kusan shi ya fi komi girma da muhimmanci a gurin al'umma mutum yana yin wani abu bai san illar abin ba sai lokacin da abin ya kwantar da shi a ce mishi ai maganin da kake sha na matsala takwas shi ya kama maka wannan matsala ya ga lokacin da ya sani da bai ma ci gaba da shan maganin ba ka gani ya fi akan a ce an samar da sashen wankin koda ga al'umma duk wanda koda shi da za a kashe wurin samar da sashen wankin koda yawa a kashe su wurin wayar da ka al'umma da kuma kan al'umma akan matsalolin wannan ah, magunguna tsaurara matakan tsaro tsaurara kuma matakai na dokoki na ganin cewa kamar yadda wa'ancan magunguna wa'anda muka san cewa da ah, not over the counter drugs sai da umarnin likita sai da takaddan prescription za a baka to haka su ma wa'annan saboda illolin da suke haifarwa ya fi ma wancan wanda suke yi na to ya kamata a ce an ƙara tsaurarawa ita gwamnati ta sa wa'annan magunguna sun cire su daga over the counter drugs ya zama zamanto akwai doka ta cewa sai idan likita ya tabbatar ma cewa a baka wa'annan magunguna sannan za a baka amma kamar yadda na ce ga gaskiya faɗakarwa musamman a mutanenmu na karkara yana ɗaya daga cikin abin da ni nake ganin ya kamata a sahin ma sosai a kai saboda kaga wannan rashin lafiya ta koda ɗin yanzu tana yawa sosai ta hanta ɗin ma tana yawa sosai yawan jini yana yawa sosai saboda yanzu kamar gaba ɗaya idan ka duba najeriya ita na cikin in transition daga abin da ake cima ma ah, on the developed to developed world to kasashen da ba su samu ci gaba ba zuwa kasashen da ke samun ci gaba yawwa zuwa kasashen suka ci gaba to wannan transition din shi ma yana zuwa da canji da irin nau'in rashin lafiyoyin da suke tafiya da shi so yanzu da muna fama da infectious diseases amma yanzu kaga mun da muna irin cutuka ne wannan irin infectious diseases amai da gudawa su cholera su meningitis su amai da gudawa da dan sankarau dan sankarau da duka nan su ne infectious diseases to ana koma zuwa ga chronic uh, non-communicable diseases irin su cancer manyan cutukan da ba iya yadawa yau ba iya yada amma kuma suna dama al'umma sosai yawa su wannan transition din ya kamata ya tafi tare da ilmantarwa da faɗakarwa a gurin al'umma tun daga abin da za su ci da abin da za su sha da irin magungunan da suke tu'ammali da su saboda wannan canjin idan ya zo yana tafiya ne tare da rashin lafiyoyin da suke wancan saboda za yanzu kaga kansoshi za ka ga sun yawa barkatai masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar ke cewa mu huta lafiya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce Najeriya kenan. Watan idan ana so a kwantar wa talakawa da hankali sai ka ji an ce masu litar man fetur za ta dawo naira ɗari biyar nan ba da daɗewa ba. Allah sarki wato mu da arzikin mu. amma kuma ya zame mana inuwar giginya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum VOA Hausa. ku bani daman yin tsokaci akan yadda matasa suka yi tururuwar cika aikin kwastam da hukumar haraji ta gwamnatin tarayya a najeriya in kaga adadin lambobin waɗanda suke gurbin neman aikin sai abin ya baka tsoro tsabar kasancewa matasan ƙasa ta najeriya suna zaune ne babu abin yi kuma sun yi karatu allah ya kawo wa kowa rabansa amen sako daga sardaunan ƙwallon misau muhammad zaharaddin kaka Shi kuma sani mai lange-lange yalwaya wuri cewa ya yi. Muna marhaban da rancen kuɗin da bankin China ya baiwa Najeriya don gina titin jirgin ƙasa na Kano zuwa Kaduna. Ganin irin mahimmancin da aikin yake da shi ga al'ummar arewacin Najeriya. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara amen. da Madalla da Maryam Dauda yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Muhammad a takaice a yau Alhamis ne ake sa ran gudanar da janazar gimamawa ga tsohon shugaban Amurka marigayi Jimmy Carter a cocin Cathedral na kasa da ke Washington kafin binne shi a mahaifarsa ta jihar Georgia. shugabannin kasar da suka gaji katin da ke raye bill clinton george walker bush barack obama donald trump da joe biden duk za su halarci janazar a nan birnin washington da shugaba biden din zai jagoranta a ranar alhamis ɗin ma'aikatar lafiya ta gaza ta rawaito sabbin mace-mace har saba'in a yakin da isra'ila ke yi da hamas lamarin da ya kai yawan adadin falastinawa da aka kashe zuwa sama da dubu arba'in da shida tun fara yakin a watan oktoban shekarar dubu biyu da ashirin da uku baya ga waɗanda aka kashe ma'aikatar ta ce sama da mutane 1,300 ne aka raunata a farkon makon nan ne kasar sudan ta kudu ta bayyana aniyar samar da gangar danyen mai akalla 90,000 a duk rana bayan da ƙasa ta dawo haikan ga aikin haƙoman hakan na zuwa ne bayan da aka tsayar da samar da man a kasuwannin duniya a watan fabrairun bara sakamakon rikici da ake ci gaba da yi a sudan kasar sudan ta kudu na samun kashi casa'in daga cikin 100 na kudin shigarta daga arzikin karkashin kasa a cikin watanni 11 da suka wuce kasar bata samu damar sayar da danyen manta ba a kasuwannin duniya bayan takunkumi da sudan ta saka sakamakon barkewar rikici a khartoum a farkon shekarar dubu biyu da da ashirin uku. jagoran bangaren adawa a mozambique venancio mondlane ya dawo daga gida sakamakon gudun hijirar da yake yi a wajen kasar a ranar alhamis din nan inda ya tsaya kai da fata cewa shine ya lashe zaben da aka fafata a watan oktoba masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman musamman Hawa Sharif da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.